بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات ثبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأصنت وأظهرتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت الله علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء وسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت عاد عنا غير غضبان وجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم من أتكلم درسمه التلاف قول النكاي hukuncin sakin mace kamin a aure ta cikin wannan darasi muke ruya ana an umar an ruwaito daga umar wa ibn mas'ud mun hadi abin malamai sun yi sabani guda mai mun hadi bangare guda in ba kuma ba to bangare na biyu an ruwaito daga umar wa ibn mas'ud da ibn mas'ud وابن عمر دا عبد الله بن عمر انهم قالوا سوكا سنتي يقوى به الطلاق اذا نكا idan mutum ya ga yarinya ya ce wannan yarinya ya kai shi na son ta amma ta san da sani jiran da ya aure ta ya sake ta to umar da dan kardami da dan masaudu da Abdullahi bin umar sun ce da ya kulla aure ta sako da an kulla aure shikenan ta sako wabi kala ibrahim an-nakhai kuma da wannan fatawa ibrahim yayi fatawa ibrahim an-nakhai wa zuhri da mallan zuhri wa ilayhi dhahaba ashabur ra'i kuma ashabur ra'i ma aka wannan magana sun ka tayi wa yurwa hadha aidan an salim kuma ana ruwaito wannan ruwaya daga salim bin abdullah war qasim da qasim bin muhammad wa Suleiman da Suleiman bin Yasar wa qala Rabi'atu wa Malik Rabi'a da Malik sun ce wal Auza'i da Malla Auza'i wa Sauri da Malla Sauri wa ibn Abi Layla da ibn Abi Layla sun ce in samma imra'atan bi ainiha idan ya ambaci wata mace da ainihinta mace ta gani ya kalle ta da kyau ya ce mata in ya aure ta ya sake ta to au waqata waqata ko yasa lokaci ya ce wanga inda ya aure ta bana daga azumin ga zuwa azumin ya zuwa to ta saku kun ga ya sa lokaci au kala ko ya ce in ta zawwashtu idan ne ya aure in ta zawwajtu min balade kaza gari kaza in ne yo aure ciki aw min ta kaza ko yace ƙabila kaza in yayo aure ciki to ya sake ta yace to fa idza ka ya kawo to da yayi auren sake yawo da an samu yayi auren to sake yawo idan mutum ya ayyana mace ko ya ayyana ƙabila, ko ya ayyana gari kun ga wayancan malamai cewa sun kai idan ya ce duk matar da ya aura ya sake ta wasu sun ce sakin bai ba sun ce ya yi to amma wagga magana ce sabuwa kuma idan ya ayyana wani gari ya ce in ya yi wa aure gari kaza duk matar da ya aura gari kaza ya sake ta idan ya aure cikin kabila kaza duk kabila duk wanda ya aura cikin kabila kaza ya sake ta to suka ce auren yayi ko idan a sakin yayi ko yace daga nan zuwa lokaci kaza matar da ya aura da ya sake ta to in ya auren zuwa lokacin sake ya auku wai na amma fala ya kawo amma ya ce kai ga wannan magana to an da malamai suka ce idan ya game ya ce kai duk matar da ya aura duniya ya sake ta wala ya kawo sun ce wannan wargin yara na Doron gabuwa da kuka ji akwai masu haɗinsu kuma don mai yawan mutane da kunka gani wa ata huna. In mutum ya sha daɗi sai shi, ba ku ganin ga sunan da ya sai ku sana da Allah shi kawo bala'i, Allah shi kawo da kaza, Allah shi kaza. Ai da jin mutum na wannan magana, ka san ko bai shan ko bi dai bai da hankali cikakke. To irin suna in ya sha iska, ya sha iska sai shi wani irin wannan magana. da su ko malamai sai suka ce a tsaya a diba a gani me ya kamata aka ba din wasu sun kace sakin yayi wasu sun kace sakin da ba wayurwa misali haza irin wannan magana ta ce idan ya game wa yana amma fala ya kau, to an rawaito irin wannan magana annabi ne masaudin daga ibn da aidan wa ibrahimu naka inda ibrahimu naka iko wanda sun ce wa ina amma fala ya kawo wa qala ahmadu wa abu ubaidin yanzu abin da ya saba ku je irin waɗanda abubuwa na faruwa addinin bai da masu kulawa da shi kwarai ko an yi irin waɗanda ganin babu ruwan kowa ko wata harka ta shi ka cewa ne a hauka ce kaji abin da su kawo shi kenan ya kata kenan ko mata ta ko an ce ba ta yi to ba ta yi to da shi yasa kuka jin ba ku jin irin abubuwa amma suna nan suna aukuwa cikin jama'a addinin da yana abai da gata yanzu kamar wanda yake da gata dori eh? a kaji an ce ba a saki ya kuka cikin ne azama ne da ita ba ka san abin da azama wanda ya suke mata ce da mata ce ba ai wannan abu na wanda kowa sani wa ahmad ahmad ya ce wa abu ubaida in kana na ka, amma da ahmad da abu ubaida in ya yi sunce in yi aure lanyi umar bil firaqi ba umarni ne da abin nan da rabuwa da ita da ce, in ya aure ta ya sake ta to su waɗanga malamai sai sun ci to in ya aure ta ba a cewa ya saki ba a ya rabe da ita ai ka sake ta falai ya umaru bil firaki ba umarni ya ce ya rabu da ita wayan lamiyan kyar idan bai yi aure ba falai ya fa'al kashi tun da ya ce in ya aure ta ya sake ta to in bai auren ba sai a ce to kashi ya auren amma in ya auren to ka a ce ya rabu da ita wato kenan a magana kamar ba ba su ba ta ƙarfi kwarai ba haka waruya misali wa an ruwaito irin wannan magana a nibini mubarak daga ibn mubarak wa haku wa zikira an ambata ruwaya kuma an ambata ruwaya an abdullahi bin mubarak annahu su'ila an rajilin harafa bitala an tambayi ibn mubarak game da mutumin da ya rantsuwa ta saki da mata ta yi ya ce ya ranke da Allah la ya ta zawaju ba zai yi aure ba ya yi irin rantsuwan nan da in ya yi aure sa shi ya ta abin nan yamina talaka to mutumin da ya yi irin wannan rantsuwar ya ce bai aure kuma in ya yi aure ku. to sai ya ƙi aure sun wa bada da wa'an yi ta zawaje daga baya sai ya bayyana gare ya shawara ka ya kamata shi aure ba ya yi rantsuwar saki cewa in ya aura ya saki ta to yanzu ya fasa auren to yanzu kuma auren ya shiga da ne yana so ya yi mi a hukunci ne Allah wuri kusa yana da rangwami a bari ya yi auren bayan ya kuza bayan ya kuza bai kaule zuƙa Eh, yana da rangwame shi riko da magana wasu malamai allazi na raka su fi haza wa'anda sun kai rangwame da irin wanda ya irin wagga magana cikin maganganun da sun ka gabata ya ɗauki guda shi aiki da ita ya halitta wakala Ibn ibn ya ce in kana yara hadha al-qawl haqqan magana ta dawo ta fahimta ce don ko magana ka ji malamai na yi sai abin da ya gamshe ka kan gamsu da shi in dai magana ta ta kyau ba ta hadisai ko ƙur'ani ba sai abin da ka fahimta ka gane to in ya fahimta maganan nan ta malaman nan ya fahimta yana ganin cewa hadar kaula haƙƙan wannan magana da sun ka faɗa ga duk fahimta ta gaskiya ta sun ka wani من قبل an يبتلى bi المسألة mas'ala kana a jarrabe da دا ما dama ya yadda da wannan magana tasu ba yanzu ba kun san yanzu ya shiga matsala ko magana shi dan ta hina yadda da ita to kamin ya shiga cikin wannan matsala ya yadda da wa'annan malaman magana su ya yadda gaskiya ce in ya yadda gaskiya ce fa lahu an yakuza bi tsaunin yanzu da ya samu matsala yana da yeko da magana in dai ya yadda tun kami a jarrabai da ga matsala ya yadda su malaman abinda sun ka waɗi ya yadda da shi ya san gaskiya na to yanzu da Allah ya jarrabai da ga matsala yana iya aiki da abin nan da sun ka waɗi don ko can ya yadda da shi eh, eh hukunci ya hau kai ne tun da dama ya yadda da hukuncin to yanzu da an ka jarraba da shi sai ya ɗauka shi aiki da shi amma in ko can bai yarda da shi ba yanzu na da ya ga wutar gashi yi ya riga ya yi rantsuwa bai da mahita sai ya dawo ya yarda da su ya ce to wannan ba a ba a yi mai gani ai kun ga kama matasa misali yaro sai ya saki mata ta ya ce ya saki duk uban da aka faɗa ma a ta ya faɗa ba sai ya tabbatar da saki ya tabbata uwayenta sun riƙe a bisu sun ce saki uku ka yi ɗan gutsawa sannan sai ya koma ta ya tashi ya ta yi kano a ta waje wanga malami a ta waje wanga malami ne a hukuncin saki uku cikin kalma guda in son ya kai samu wani malami shi mai kwaskwari ma malamin ya ce eh babu komi can da bai yadda da wannan ba amma yanzu ya faɗa matsala bai ɗan shi kai ko ina ya faɗa walwali

ai ka ga yanzu ba ga manan tare da su ba suna cewa sun san suwa ne suwa da gaskiya suwa ne ba su da gaskiya amma in ya fada cikin matsala waɗannan da ba su da gaskiya an su za su faɗa mai da yaka su san yaka ba shi yasa shi ko ga shari'a abin nan da baka yadda da shi ba kamin yanzu da ka samu matsala yanzu da ka samu matsala to ko ka ka da shi ba yadda ba ita ko shari'a ke dole ne mutum ya bi ya kwatanta don a samu abin nan ba a cikin mutane haka nan su haɗa inda da sun kaga dama su haɗa har su haɗa jahannama ba a son haka nan ya ce wa illa in ko maganan nan tasu dama can bai yadda da ita ba sai yanzu da ya faɗa cikin matsala ya yadda da ita to fala ara da wu zalika ni ba na ganin yana da damar shi hukunci da wannan bai da wannan dama walau allaka rajulun dalaka zaujatihi bi sifati da mutum ya rata ya sake mata ta ga wata sifa yace in abu kaza ya auku ya sake ta fa qabla wujudi tilka sifa kamin ah, wato wannan sifa ta bayyana a na hasa sai nisan ta matar bai akalla mai talatin da talatin da dikatin da sakin da bai kai uku ba wato mutum na adda mata ta ya ce ya rantse da Allah rada ta koma yin abu kaza ya sake ta amma ba saki uku ya ce ba saki in ya ce ya saki dai to saki aka gura aka dauka ya ce ya sake ta to kamin ta yi wannan abin da ya ce in ta yi ya sake ta sai rikici ya auku gare ta sai ya sake ta da sakin da akalla min salasin eh, eh, ce, sakin da bai kai uku ba a kwana a tashi sai sun ka shirya sun ka sana ya aure a bisai kuma amma bai mance ko ya mance da ya ce wa in ta yi abu kaza ya sake ta saki ya auku tsakanin su sun karbi tattai gida daga baya ko ta yi idda ko ba ta yi idda ba ko ta aure wani ko ba ta aure wani bare sakin dai da ya mata dama bai kai uku ba sai ya koma auro ta wuce da sifa sannan sifar ga da ya yi mata alƙawari can harkon saki gare ta sai an ka same ta sai ga ta aikata abin to wasu malamai sun ce ya kawo dana sakin na yawo amma ala ahdi kaulai a shafi kan magana guda cikin manganu biyu na shafi wa bi qala abu hanifa da wannan fatawa kuma abu hanifa shi ma da ya da yace fatawa ya ce sakin haya uku wannan na dorin nan da an kamance da shi ya dawo saboda haka ku rika lura da irin kalmomin da kuka haɗa duk rikicin da ya auku da matanku ku riƙa sanin kalmomin da kuka waɗi in kai hushi ta tahiyarka. kakka yi magana saki in kai hushi ta tahiyarka. sai ka huce hankalinka ya dawo gare ka to sai ka dawo don magana da za ka yi ka yi hangen nesa kuma gare ta kamin ka waɗi don da yawa wa mutum yakan ji bai kamanan mace ba shi kamnatta ko kaka bai son ta in ya gane ta kamar wani tashin duniya ya taho mai amma da ya sake ta sai ya ji duk duniya babu wanda ya kaso sai ita to nan na aka ta zuwa ana kada abin nan almajirai cikin matsala dan dattijo kan da waya a samu sa'a ce saboda shi ya sha jarraba irin wa'annan ya gani so da yawa amma yaro wanda ka da girma a ce shi ya abin nan da an tai waje ne yanzu yana an kai mai tawuli yanzu yana tawulewa ya sako kun ga wannan malami ya kada shi wuta shi ma ya kada malamin wuta don malami ya yi tawuli ya halitta haram shi ko ya yi tawuli an halitta mai haram duk yan wuta na su duka da shi da malamin saboda haka kame a fada cikin wannan ku tsaya ku ka tunani in mutum ya wada da mata ta yi ta yi ta kawai shi yasa abin nan wani da aka gani ne a atahu a ɗan ƙwaya ni nace ba ɗan ƙwaya na ba yana da mata na yi sun ka kai mai ko'ina ya ɗauko tabar mata ya koma wata shiya ya shi da abi ta yi abin da in ga mota ta jayi sha'aza in dare ya yi tsakanin mota da mota ya azabi ta shi kwana ne nan da sahi ya ta yi wurin da abinci ne ya bagida ne ana ce haukace a nai ni na san ba haukace a nai dubara ta gare ai da ƙarshe da sun ka ji labarin inda yake ba su sun ka taho ba su yi na dama su sun ka taho nan sun yi sun yi yace bai zuwa gida an ka taru an ka yi ƙari nai an ka ce su hiyar su nan da sun yi biku an ka kai masu abin su gida to cewa aka yi bai da hankali amma ni gaskiya ni ban ce bai da hankali ba dan ni ban ga wani aiki wanga aiki ba na rashin hankali na ba na hankali na da kuma banda shi babu wani abu bai sha komi bai sha wanga abu ɗaya da ya aka ce ya rashin hankali to ina ganin kai haka nan yayi shi yasa kun ga mai gidanmu yayi daki ne bakin garka yayi gidan bisa yayi ruwa sai ya ce can saman ta yayi daki ya samu tsane ne ya taho da zai shiga sai shi taho da yana sama in zai hitowa sai ya aza tsani na ya sauko in ya sauko ya ɗauki tsani na ya wuce masallaci da shi in ya dawo da wurin sallah ya aza ya hau ya haye can ko sai sai da ya wata guda bai shiga gida ba ko har sabai sun ka ɗora waɗanda ya sake mata ne ya ce bai sake zuwa to kai haka nan yi in rigima ta kai tsakanin karama ta ka tayya ba mata gida yi ka hurta ka ce ka sake ta in ka ce ka sake ta nadama za ka yi kowa ka ce ya sake mata ta yi yana gane kure kowa ka ce ya sake mata ta yi, yana gane kure bale yanzu lalurorin gara kun ka azama kanku na aure ba kowanku bai tsaya inda Allah ya aje shi kowanku bai tsaya inda Allah ya aje shi yana da abin da zai iya auren mace in an ban mai ita dubu ɗari sai ta inda aka sai suwa mai ita dubu ɗari bakwai ya toshi ta wahala shi ta wahala ya ci bashi a batai a mai walakanci a mai kaskanci to ran da ya rabu da ita in zai komai wata haka nan na komai to kowanku ya rike abi da kyau ko ya aure ya rike kakku ko mu wargin saki ko da aka lura ya kai saki uku mutum ya haukace don wani in bai da mata gaskiya yana ya kun ji na ga yau wani in bai da mata ya shiga yi. kuma wanda duk ya ce gaskiya ba a yi mai rukiya ko yan rukiya bai warkiya ko an kai shi kwari gaskiya bai warkewa magani gudana kuma in bai da uban da ka kome mai aure sai dai shi ta zama cikin haukan magani guda a sake mai wata kuma duk wanda za a kome mai ya hisa waccan da yawa sake uku don haka ko ai mai wata ana da yawa ba a samu kai ne ba sai an mai suwa mai waccan kuma ba ta mai suwa don haka ku bar saki ku yi aure shi ya hankuli in tabbace ka yi hankuri haka nan mata yanzu suka ɓace mijin su kai in ta harare ka yi hankuri haka nan mata yanzu suka harare mijin su kai in ta kima abinci ya hankuri haka nan mata yanzu suke ba ko ce kawai mijin ta abinci ba in kai sallama ta ƙi ansa ya hankuri duk mai yawan haka nan suke ba su ansa sallama in ka to kai zaune ta kima hira ya hankuri mai yawan su ba su hira sai ka ba su wani abu duk da mata ka ta sha tuka kai mata sakin kwarai yanzu tana washewa to haka nan suke ba irin na dorina ba ba irin na dorina waɗanga abu suka bi mata yanzu abu suka bi saboda ka kwayo shi ya hankuli Allah ya zaunar da ma'aura lahiya da matayensu to mun dawo abin nan mun dawo tafsir al-aziz walau kana qawluhu da ce magana Ibrahim alaihi salatu wassalam nisa kimun. wannan magana da ya faɗa in nisa kimun. da a ce wannan magana akhadhahu min ilmin nujum ya samo ta ne daga ilimin nujum lam ya'tazir min zalika bai kawo uzuri da wannan wa innama hiya min ma'aridi al-afali wannan yana cikin ayyuka da aka ce ma wanka da jawayi fali hada itazara bin hada haka yi uzuri da rashin lahiya kama zara, kama da yi uzuri min qawlihi bal fa'alahu kabiruhum a babban su wannan kunga nan ma uzuri na a dakarar zalika ibn qayyim wannan bayani duka ibn qayyim ya ambace shi walakin qawluhu wa adda hal ulama sai dai cewar da yayi malamai sun kidan yata. wa adda hal ulama malamai sun kidan yata yadullu ala annahu lam yastahdir al haditha al warid wato malamin da ya ce malamai sun kide wannan magana cikin ƙarerayi guda uku to malamin da ya ce haka nan ya ce ya dullu wannan ya nuna annahu lam ya hadisa bai halatto da hadisi ba ne alwari da fi dalika wanda ya zo fi addiha to kenan shi malamin bai halarto da wannan hadisi da ya zo cikin kidan waɗannan kalmomi ba guda uku na Ibrahim wa rawa fa Ahmad Ahmad ya rawaito hadisin wal Bukhari wa Asabu sunan wa ibn Jarir wa ghayruhum an Abi Hurairah radiyallahu anhu قال رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة مزا الله لم يكذب إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد تغير كلمات kun wannan hadisi malamin can shi na ya kawaɗi lamiyar hadirar hadisa shi bai halatto da wanga hadisan da yake da ya taba annabi ya ce ibrahim bai taba yin karya ba lam kadib ibrahim sallallahu alaihi wasallam ibrahim bai taba yin karya ba haddo da dai dai da salata kada ba ban banda karya uku tante ni fi zatin la biyu saboda addinin Allah qawluhu inni saqim cewa da yi inni saqim wa qawluhu da wanda da yi barfa alahu kabiru haza duk wannan saboda addinin Allah wa qawluhu ta uku fi sara hiya ukhti game da saratu yace ita saratu yar uwata ce a wannan hadisi lafazi ibn jarir lafazi ne na abin nan ibn jarir wa warawa ibn abi hatim ibn abi hatim ya rawaito ana bi sayyidin marfu'an fi kalimati Ibrahim game da kalmomin Ibrahim a salasu guda uku din nan allati qala allati qala ma ha kalimatun illa ma halla ha an dinilla. wato babu wata kalma faci ya walwala wani abu da ita daga addinin Allah wato yi ma addini kariya da ita fa in inni saqima ya ce ni sakina wa ƙala bal fa'alahu kabiru hada wa maliki ya ce masarki shi arada imra'atahu lokacin da sarki fir'auna yannahi mata ta shi ibrahim annahu hiya ukhti yace ya ita yar uwata ce wa bi isnadi da'afan sai dai ga isnadi hadisan yana da da'afu wato akwai rauni ga isnadi hadisan. Waƙala ƙatada qatada ya ce filaya aya ta arabu liman tafakkara A larabawa suna cewa ga wanda ya tunani nazara fil nujum in mutum ya tunani suna cewa nazara fil nujum ba sai ya kalli tauraron ba tunani dai larabawa na ce mai nazara fil nujum qala ibnu kathir ibnu kathir ani wato a katada annahu nazara ila samai mutafakkiran katada cewa yi kamar mutum ya dibi sama yana mai tunani ba sai ya dibi tauraru ba mutafakkiran fi ma yukaddibuhum bi yana mai tunani da abin da zai karyata malaman tauraru da shi faƙala inni sakinu suka ce to Ibrahim abin da yake ba tauraro na yaddi ba ba sama na yaddi ba yana tunani kamar wada larabawa suke yi to wagga magana abinda take ni in ni sakimu ai in ni da ifon ni ina jin rauni ga jikina ba ni jin ga jikina ma'anar magana ke qala musannif rahimahullah wa dhakara qatada qatada ya ambaci ta'allumu manazil qamar koyon sanin hanyoyin tauraro wa lam yurahis ibn na fi wato ilimin tauraru a wannan malan da ya ambaci ya ambaci wannan ilimi amma dai walam ibina ibn na fi shi ibn na bai rangwame ba ga koyon wannan ilimin wato wasu malamai ga ganin su ya kamata mutum ya koyi kaɗan amma da ya kai ka ga shiga gaibi to ka nisantai amma wasu malamai sun ce kakka shiga gaba ɗaya domin hitina ta wannan magana da karawo harbon anhu ba malam harbo ya faɗe ta daga su waɗanda malaman wa wa rukhisa fi ta'allumi almanazil to wa rakasa fi ta'allumin manazili Ahmad wa isa wajen koyon hanyoyin tauraru a sama to malam Imam ahmad da imamu ishaqu bin rahuwayi sun yi rangwame su wajensu ba laifi na mutum ya koyi hanyoyin sanin hanyoyin tauraro hada huwa al-qismu thalith wannan shine kashi na uku min ilmi tanjim na ilimin tauraro wa huwa ta'allumu manazil ash-shamsi shine mutum ya san hanyoyi na rana ta ka umani da su warƙamar ya kuma ta hanyoyi na wata ka umarni da su lil'istidlali bi zalika dan shi hujja da wannan adal kiblati ga kibla saboda hanyoyin na rana da hanyoyin wata akwai waɗanda aka gane hanyar gabas daidai da su saitin gabas ga wanda ya koyi wannan ilimin akwai waɗanda aka gane saitin gabas da suwa akwai wanda aka gane saitin yamma da suwa to koyon wannan don a gane saitin gabas wa wakatu salawati ko kuma a gane lokutan salloli wal fasuli ko a gane lokacin sanyi da lokacin zahi da lokacin tsakiya shine fasal to wajen imamu ahmad da imamu haka. suna ganin wannan koyon wannan bakin dai nan wurin koyo nai suna ganin ba da laifi koyon bakin nan wurin suna ganin ba da laifi wa huwa kama tara min ikhtilafi salafi hukuncin yana nan kama wanda ka gani na sassabawa hukunce hukunce fi ciki wanda ka ga sabanin malamai yace to haka nan abin yake suna da sabani su malaman akan koyon wannan ilimi to hanya ɗaya a ce ga hanyar rana ga hanyar wata wasu malamai suna ganin bai halitta ka koyi saninta ba wai ka koyi wani ilimi na cibo da ita ba hanyar ma rana da hanyar wata don ka gane alƙibla ko don ka gane lokacin sanyi da lokacin zahi da lokacin da an na tsakiya wasu malamai ba su yarda da shi ba to ba ma zan nuka. to in haka nan na to mi kaka zato kuma ma zannuka mi kaka zato bi zai nake ne da wa'ancan nau'i guda biyu na koyon gaibi wa'anda mun kai da su shekaran jiya wanda su ilimin gaibi na aka koyo da su wan gama da ba ilimin gaibi ba kaji sun yi sabani to mi kaka zato da wanda aka koyo sihiri da shi wa manazilul qamari 28 a hanyoyin wata hanya 28 ce kullu lailatin fi manzilatin minha kowane dare sai ya sauka masauki guda abin nan fa dakarahu a fa kariha qatada wa subyan fa kariha qatada wa subyan da mallan qatada da subyan bin oyena sun karanta ta alamil manazil koyon hanyoyin ma sun ce makaruhi na don daga nan na aka zuri aka wucewa daga nan na aka wucewa wa ajazahu ahmad amma ahmad ce an dai koyon hanyoyin rana na da na wata ya halitta in ji ahmad wa ishaqu wa gairuhu ba da wani su wato malaman manada addini ɗaya a gabansu in sun ka in ka zo da matsala sai su diba in an ka bi hanyar ga ina za ana in sun ka lura in ka duri gare ta za ka kai wani wuri inda zai kawo maka illa ga aki da ka sai shi ba da wani hanyar sai ce ba abinta domin su wato hurrasul aqida masu gadin aqida aqida suka gadi kun ga sabanin mu yanzu da yake yanzu ba haka nan muke ba abinda ɗaya mutum ka dibi ni wani ma ba bai ko dibin ko aƙidar ka ta duniya ko lahira ma ko maka lahira shi duk ba shi ka diba a dai ce ya haɗi shi a ce gare an ka ja shi ɗaya dame shi to ku rika lura ko tambayar ko an kai za ku yi fatawa kanun kuwa mutum fatawa ku diba abin nan da ya tambaya gare shi cikin karance-karancen da kun ka yi wannan abin in ya aikata shi ina zai na da shi wuta zai na da shi ko aljanna shi wa bai sani makaho na ga matsalar kai ya lura kai an mai gani ga ga matsala kai an mai ido ya zo bida inda zai bi bai halaka ba tun da shi bai san inda za a bi ba a halaka ba to kakka yi da sauran kabarin in saba malam wani shi malam wani tsanani gare shi ka yi kokari ka halitta mai abin da ka san ga halaka zai kai shi to halakan nan da ka aza ya bisa gare ta kami ya kai gare ta sai kai ka hada gare ta kafa kai sai ka kai gare ta kami ya kai gare ta to malami ko yau ko kyale shi dai an ka yi da cewa ne an ga kyale shi dai da cewa ne ba a bashi abin cewa ne kullum ya shiga cikin gida tana harara ta tana ce mai kutogon banza in hawa in an ka yi ta garkawa sai ka ce annabin Allah amma ya an ka shigo cikin gida ha ko kyale kaɗai an ka yi da wannan ta maka wannan ai an biya ka gidan da an natsuwa ga mai gida kai in ka shigo gida shi a abin ko shigowa ba kai sai ka kwatanta ta yi kwana to haka Allah ka saka ma mutanen da ka aza mutane ne ga abin da ba daidai shi malami wa mutumin Allah ko wanda duka ga yazo wurin ka ko bai kamnakka ko bai kamnakka yana son alherinka, ko bai kamnakka yana son alherinka to a za shi ga hanya alheri wanda sai ka diba da kyau ya ka ganin ka kaga in yabbi ta sai aljanna in ɗan kasuwa na in ya bi ta arziki ne bai karewa har abada to a zai bisa gare ta in ya tai ya bauɗe ya tai wajen wani ya bauɗar da shi kaga gadi kai dai ba kai adalai ba daga baya kana nan zaune ya kada ya ce malam ka gani abin nan da ka waɗa mini a shi dai wato kaga da ni tai ban yi shi ba ni kaza kaga abin da ya faru da sanin da yawa muna ganin su ce malam kaga abin nawa shi dai abin nan da kace shi a gaskiya ga wani wawa na dan ba wa na ba ai bai kamata ma bari ka sani ba ka aza shi hanyar kwarai ya kauce ya kibi ya bi muguwa ya halaka ai bai ko kamata ya bari ka sani ba amma wani wawa na sai to ya nuna ma ka aza shi ga hanya ya kibi ya bi wanda ya ga dama ga hadarin da ya sa maka ne ciki domin za ka yi mai yanzu kuma ce mai dai za ka Allah ya tawaka in ya aske ka tare da mutane ya so ya yi doguwar magana sai ka ka jawo magana wani a hita batun tashi ni ya gaji zama ya ta hita ya a to mene ne ta ni ya gaji zama ya ta hita ya to duk dai abin da zai an muhimmi in dai kana gaba duk mutanen da in kaga kayi zaune kana malami kaga mutane sun taho ba harkar banza sun ka tobe da wurinka ba ko da kaga suna kawo maka hira ni da ba sai sun ka kai mu wancan hira ba alherin kana suka zato shi ya kawo tsorinka to a za su ga alheri wanda ya bi ya samu wanda bai yi ba ba abin da ya dame ka Allah shi ka bayarwa kuma shi ka aza kowa ga hanya duk wanda Allah bai aza ga hanya ko ka aza shi ga hanya bai bita wa alaikum assalam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 sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi dibanni da kyau annabi na nika wasalati salati dibanni da kyau sallallahu alaihi wasallam wayo ka dibe ne da kyau annabi na ne wa salati mai gidana na ne wa salati a don haka wayo da kyau ka dibe ne da kyau ni na abbas ziga annabi na nika wasalati salati dibanni da kyau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

yau ranar tara ga wata Allah muna roƙonka bi anna laka alhamdu ilaha illa anta wahdaka la sharika laka almannanu badi as-samawati wal ardi zal jalali wal ikram ka taimaka mana alherin duk da a cikin azumin wannan rana Allah ka ba mu shiya Allah ka ba mu shiya Allah ka ba mu shiya kuma Allah kai muna mawafaka gobe Allah ka tashe mu da wuri wuri mai yi sahur Allah ka tashe mu da wuri wuri mai yi sahur kuma Allah ka ba mu abincin sahur mu aje shi mu ci abinci sosai don mu je sauƙin azumin gobe kuma ka shi azumomin nan namu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka tausaya mana da kowane irin alheri ka ba mu kariya daga kowane irin shari. Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu ka gafarta mu uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu da ɗaya da iyali da zuriya uwayenmu Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tosaya mana Allah ka ce mana Allah ka gafarta ma iyalanmu ka ƙara musu imani da lahiya ka warkar da marasa lahiyarsu ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga ɗaya da ka ba mu da zuriya wadda ka ba mu da wadda za ka ba mu ilawa mil kiyama Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka rika mana su Allah ka hake mana su Allah ka sa musu albarka da albarka sunayenka da sabobin ka madaukaka ka tausaya mana ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka tausaya mana ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga shirorin masu shiri ka kare mu daga cutar masu cuta ka kare mu daga makircin makirai ka kare mu daga binahicin munafukai ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri saboda albarka sunayenka ka tosaya mana Allah ka kara mana imani da lahiya cikin jikunkunan da namu Allah ka kara mana imani da lahiya cikin jikunkunan da namu ku tabbatar da ko wanke zanen nan kun kawo min shi ga hannu na gani yau za ku gani sabon zane don ba na kwana ba ku kwanciyar shi ku tabbatar da kun sai omo ko mai wanke kwarai Allah don albarka sunayenka ka tausaya mana Allah ka tausaya mana ka ce maka mana Allah ka jagorance mu zuwa ga abinda duk ka so kana yarda da shi saboda rahamarka Allah duk waɗanda ba su da lahiya cikin mu da cikin musulmi baki dai Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah musulmi waɗanda ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya Allah musulmi waɗanda ba su da lahiya Allah ka ba su lahiya duk nau'in rashin lahiyar da an ga musulmi Allah ka warkar da su kowace tsohuwa da ba ta da lahiya wadda a kwanci asibiti Allah ka warkar da ita Allah ka warkar da ita duk wata mata da a kwanci asibiti Allah ka warkar da ita duk wani yaro da wani babba da wani namiji da wata mace waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su saboda albarkar sunayenka ka ansa mana addu'a ya mu duk wani musulmi wanda a cikin damuwa Allah ka gusa mai da ita duk wani musulmi wanda a cikin tsoro Allah ka gusa mai da shi duk wani musulmi wanda a cikin bakin ciki Allah ka kore mai Allah damuwoyi daban-daban suke kowace damuwa ka kore ma musulmi ita Allah kowace damuwa ka kore ma musulmi ita Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana ka ba mu kariya da tsaronka daga sharrorin duniya da na lahira ka gafarta mana ka yahe mana ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'a mu Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad